Babban kwacin riƙon ƙwarya na ƙungiyar Super Eagles Samson Siyasiya ya ce a shirye-shiryensa na samun nasara akan wasan da ƙungiyar za ta buga na shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka Afcon da ƙasar Egypt zai yi amfani da ƙwarewa da kuma sanin makamar taka leda irin na Mikel Obi mai bugawa ƙungiyar Chelsea wasa da kuma Victor Moses na ƙungiyar West Ham. Siyasa a hirarsu da mujallar Complete Sport ya bayyana jin daɗinsa musamman akan yadda 'yan wasan biyu suka jajirce wajen iya murza leda. Ya ce ina matuƙar alfahari da yadda Mikel Obi ke mayar da hankali akan duk wasan da ya sa gaba. Haka kuma ya riga ya amsa kiran da muka yi masa da shirin karawa da za mu yi da ƙungiyar 'yan wasan ta Misira. Misra. Victor Moses ma ya tabbatar mana da kasancewarsa lalle wannan lamari ne mai karfafa gwiwa musamman a lokacin da muke buƙatar ƙwararrun 'yan wasanmu domin fafatawa da Egypt. Ya ƙara da cewa musamman Egypt mu san cewa za su zo da ƙwararrun 'yan wasansu ne kuma na san cewa ƙwarewar Mikel Obi da Moses za ta daidaita lamarin in dai muna buƙatar samun akalla maki uku sama ga Egypt a Kaduna. Waɗannan 'yan wasan bi ƙwararru ne kuma na imanin cewa za su taka rawar gani wajen samun nasara bisa Egypt. Abin da muke buƙata kawai shine mu ba da ƙoƙari kuma mu haɗa da addu'a. lallai babu shakka za mu doki Misira ko shakka babu.